Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake sauraro da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawarar studio Kalangu kada kuma manta dai Mahawarar studio Kalangu wata dama ce da ke baku damar fahimta abubuwa da dama da suka jibanci zamantakewar al'umma tattalin arziki siyasa kiwon lafiya muhalli tsafta da dai sauransu inda muke gaito ƙarari da muke tattauna tare da su domin ba da amsa kan batutuwan da kuke son jin amsa kansu. A yau ma studio Kalangu ta ɗauko muku wani maudu'i mai muhimmanci wanda ya shahi batun wantaran kayayyaki wata mamaki ne ga wannan bangare na tattalin arziki zai kawo wa ƙasar mu ta Nijar. Dalilin kenan a nan ɗakin magana muke tare da bakin da muka gayyato. Mun gayyato Metr Iro Alhaji Umaru Komisar Prizer Jami'i mai kula da tafiyar da ayyukan wantare. Sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da wato Malam Abdulaziz Hamza mai shawar har harkokin wantare a wannan ƙasa mu ta Nijar. Idan kuma komai ya zo daidai za mu kasancewa kai tsaye tare da Alhaji Hamadu Tondo Guba wato Sakatare Janar na ƙungiyar nan ta masu shigo da motoci da kuma sai da tsaffin motoci na ƙungiyar Sinibo inda za mu kasance tare da shi akan layi. Malamai ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da fatan kuna tare da Sido Kalangu a daidai wannan lokaci. Wato an ce mana muna kan layi tare da wato Malam Tondi. Malam Tondi ko kana jina? Ina zan ka kwarar da gaske. Eh, to Malam Tondi Alhaji ko gabata mana da wannan kungiya ta ku da farko. Kungiyar mu shine Sandika National na masu kawo motoci wanda ake ce motocin turist. Sannan mhm. motoci na hannu biyu da suke saye can Europe da America. Mm. Kawo nan kuma su saida shine mhm. syndicat national des importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion na'am eh to wannan sana'a taku ya take kasancewa to sana'ar namu kun eh, san wanda ana ne da saddade da ana yayin ta mhm. mu abin da kuka sani da mm. wannan rebellion da ake da ya fara wajen abin nan arewa sun Niger mhm. wajen Agadez da turi zuwa nan zo nan in sun zo nan nan su sai ko kamfin ko cikin waɗansu otel-otel eh, mu je mu sai motocin mu zo mu kawo cikin kasuwa mu saida. Na'am. Amma tunda abin nan ya zo turist ba su shigowa mhm. muka mai da sana'ar mu wajen eh, Europe da America. Mm. Sai mu je can Europe mu sayi mu sa cikin jirgin ruwa kawo nan a daga Cotonou ko Lome sannan mu bi hanya mu shigo da sunan mu kawo kawo in kasuwa mu saida. To Alhaji Hamadu Tondi Guba ku tsaya kan layi zan sake dawowa a wajen naku. Amma kafin sannan mu san da ku da cewa damar mu gaito waɗannan baki domin tattauna da su a kan wannan batu na wantare. Metra Iro Alhaji Umaru shin idan an kace ce wantaren kayayyaki yayi ne kuke tayar da shi? Bismillahirrahmanirrahim. Wantare kashi uku ma zan ce maka. Mhm. Akwai wantare in kama an yi shari'a mutum na bin wani bashi ko mhm. so shi tana bin wani bashi. Mhm. shari'a duka ta kare Ishe mhm. ya kama kaya aka yi shari'a in shari'a ta kare yanzu in mutum ga bai biya ba ishiye yanzu ishe ya kare komisar prizor mhm. shi ke da hanyar ya sai da kaya komisar prizor mai yake in za a sai da kaya sai ya zo duk kayan da ya kama mhm. ya ya kai sojan expert an masu kuɗi kayan sha su kasuwa in aka expertise kin su sai sai ranar da za a yi wannan wantare a lokaci kaza wuri kaza in aka zo mutane suka zo in kamar an sa mota guda haka mm-hmm. an sa mata mil a expert ya ce mata mm-hmm. kudin ta cut million mm-hmm. for example to in za mu sai da wannan mil a pre kidin wannan da cut million za mu fara fa abin da ya saba in aka zo kati miliyon wani ya zo ce kati miliyon san mil muka ce ɗaya biyu uku wani ya ƙara in muka je wani ya ce kati sanki miliyon muka ce ɗaya biyu uku wani bai ƙara ba to mun sai da bai wanda wato wanda ya ƙarawa wanda ya eh, ƙarawa miliyon ɗan eh, mhm. amma sai mun ce har su uku miliyon biyar miliyon biyar miliyon biyar in ba wanda ya ƙara sai mu ce to wannan shi an sai da mai na'am haka ne muke yi na'am eh to eh, idan wannan wannan tsari shi kadai ne na cewa wanda ya an ga farashi an aza a ce kaza kaza sannan babu wata hanyar da kuma mutum za iya rubuta tunda wani lokaci an ce akwai ana rubuta a ce ga kuɗi da aka aka tsaida kan wani wata kadar haka to shine nake so ce maka wantar ya kai kashi uku hmm. akwai wanga wanda na maka yanzu wanga na shari'a ne mm-hmm. wanga akwai wasu ko sosai hmm. suna da kaya suna so su yi wantar hmm. akwai masu su zo yadda kamar wanga abin da shari'a mm-hmm. su ma motoci duk sai sun sa su ai zai kin su mm. sai mu zo su kuma mai wantaran su mm. wannan babu ta hankara wannan an baka ne ka je ka mm. saida akwai wantare wanda society su envelope suke sawa su sa ciki kowa na da firki sai mu zo wurin da za a saidawa sai mu budo envelope ɗauki envelope a buda a buɗa wanda ya sa kuɗi mai yawa shi ake saida ma a fakanci kaga abin da muke eh to dole sai irin wannan wantare idan za a shi sai da halartar wato wani jami'i kamar ku sai da komisar prison wannan doka ta bada in za a saida komisar prison an ce komisar prison shi aikin komisar prison saidawa eh. ba ɗaya bane ke da ishe ishe shi kama aiki hmm. in ya kama bakin shi in shari'a ta kare mai saidawa ba ishe ke hmm. saidawa komisar prison ke saidawa kaga bambancin su kenan mutane ba su gane sai a ce ishe ishe ba ma mutane ba wani bi ma mu abokan ma wasu eh. ba san abin da ishe da komisar prison ishe in ka kama kaya eh. shari'a ta kare yanzu in za a da ba ishe ke ba komisar prison ke da na'am shi ke saidawa to madalla zan dawo gare ku metra bari in dawo gare ka mala abdulaziz hamza shin ya kake kallon harkar irin waɗannan harkoki na wantaran kaya bismillahir rahmanir rahim eh malaman mamman lalle wantare abu ne mai mahimmanci mhm. dan abu ne wanda yake sa yake ba ma wanda ma bai da halin sayan abin yanda ya kamata ya sai shi dama ya zo ya same shi a farashi mhm. mai rahusa shi ma ya yi nashi na kanshi abu ne na dama mai mhm. daɗi kwa mhm. eh, kuma kamar yadda ka faɗi yadda ise ya faɗi harka ce da ake yi tare da ise da jagoran eh, jagorancin ise komisar eh, prisar wannan da ya faɗi lalle mutane ba su san rol ɗinsu ba ba mu san ba a gane mine ne an san da ise ne ake gani shi ise in a wani matsayi ne yake zawa na gurin in ba yanzu da ise in da kanshi ya faɗi ba ga matsayin shi ba a gurin mm. gurin wannan mm. eh ba a san ba kawai ta ake ise ise ne ise ne ise ne shi kuma a takaice ise akwai gurin shi kuma zuwan da zaman da yake nan gurin akwai matsayin shi na komisar freezer abin da ya kawo nan saboda al'amari eh, a kasarin duka ise mm. duka ise da ni na sani ka je kaga an rubuta ise da justice komisar freezer komisar freezer kenan wannan role din biyu gare su kowa da nashi aiki su guda ne mutum guda ne ise in guda ne amma yana yin wancan ise kuma har komisar freezer ne kenan yana iya yin wannan harakan na na na wantare mm, mm. kamar yadda da ya faɗi a yanzu kwa. Eh. eh to ka taba zuwa inda ake wantare? Lalle ni na sha zuwa wurin wantare ba wantare guda ba wantare biyu ba. Kuma kamar yanda Isa in ya faɗi yanzu mhm. wantare iri iri ne. Ku mhm. duka iri irin nan ni babu wanda ban dauka eh, wanda ban kama a cikin su ba. Na'am. Wantare wanda na shiga na karshe. Oh. wanda aka yi brigar ta duwan. Eh. An yi wantare a nan na moto moto. Mhm. Ina tsammanin duka jama'a sun sani. Mutane mahi yawan mutane da sun sani tunda ni ma a cikin rezo sosiyo ne na gane shi. Mm. Ana wantare rana kaza kuma na zabura na je na iske lalle lalle ko ana ga yin wantar eh sai dai abin da zan dan ban dan fahimta ba da shi a wannan wantaran na eh. wajen duwan in shi wannan wantaran ran nan babu ise gurin mm. eh duwan ne kawai a tsakankanin su suka yi shi sai masu saya dan ban sani ba ko ise zai yi ba mu haske bisa kan me ya sanya babu ise a wannan gurin to eh to da kaje mi ka saya da kaje eh ran nan ni da je na samu moto na sai moto nawa na sai moto guda ya jika 40 na jika 40 mutane ba za su mamakin ka sai moto a jika 40 ba ai wantare ne <laughs> ai wantare ne kayan wantare shi da daman na haɗi maka yanzu dama ce ake ba ma mutane wanda bai da mm. dama ya samu yau gani ne ai ka mutane ne da aka karbe doka ta sa aka karbe kuma doka ce za ta sa kuma a saida yawa mama eh. ada doka ta sa aka karbe me yasa doka ta sa aka karbe eh. saboda an taka an taka an taka doka kenan wanda ya taka doka kamar wani hukumci ne aka yi mishi mhm. shi da kanshi in yana so yana iya zawa ya sai abin nan nashi mm. a wannan kuɗin shi da kanshi mai kaya eh kuma wani yana iya sai da bai da huce haka nan eh. shi ma gurin wantaran wannan kin kamar yadda metir na hodi yanzu kidi miye ne mm. kama ana ɗaukowa ne a ce wanga kaza sai a mm. sama abin kuɗi mm-hmm. a yi so ɗaya so biyu so uku in ba wanda ya wuce nan ba wanda ya tare kenan wanda ya saye shi haka nan an sayar mishi ko da mai kayan ne mm. eh saye shi kuma an sallama mishi ka gani na ce maka takura ma doka ne aka yi ake so a maido a rama ma doka kenan in an ka kama kai da ka taka doka dabar kamar a kai ga wantar ana ma baka dele ina ganin wajen dele in ko sati biyu sati uku ake baka a ce ka zo ka hunshi ka shiga ka gyara ka'ida eh. baka gyara ka'ida ba za a tura shi wajen wato zai zama bitalmanin eh zai zama na kasa eh. eh to madalla Abdullah Aziz Hamza zan dawo metar eh, kun shi wato wata tambaya da abdullah aziza ya ce ya aka yi ba a ga wato freezer ba a wannan wantare da aka yi ban san ba kila ko shi ne abai lura ba da halarta shi wannan eh, freezer shi wanga magar da yake gaskiya ne bayan cin na k'a kaga kamar gwamnati mm. gwamnati in za ta wantaran kayanta mhm. jama'anta ne yake yi suna yin wantaran su shi ko abin da ya kamata mu ya kamata komisar filotar ya kamata a ba amma da wani abin nasu gwamnati sai su ɗauki mutanen su suke sa su yi wantaran su mm. yanda ji haka nan kuma duwa na ita ma an ta kama kaya mm. brigade din sun kama kaya su ma olo da su kira mu tunda kowa shina samun wani abu mm. su ke yin abun sun kakanin su ba a kiran komisar filotar. Eh, to ai doka ta ce haka din koko dai bata ce doka bata ce ba na'am doka bata ce ba in dai an ce sai da kaya wantar za a yi ya kamata a sa komisar muna nan muna kokowa bisa wannan abu muna nan muna masa kokowa duka abin da za a yi in gwamnati za ta saidawa mu ya kamata ba amma jami'an ta ne suke ba su ma su samu fursantaji cikin su a gane ku oh. to mu kuma zaman kan muke su kuma an can jami'an gwamnati ko kowane wata suna da biyan su ba ɗaya muke da su ba a gane ku kuma akwai wasu ambasad ambasad nan wani shi ma muna nan muna kokowa bisa gare shi hmm. in ka ɗauki ambasad ambasad wasu sai ga suna sai da kaya ba su kiran komisar prison shi hmm. kuma ba daidai ba ne shi ma wannan muna nan muna wannan kokowa ko na'am a takaice kaji abu da zan ce ma kenan ito metar ina dawa gare ka malam alhaji Tondu ko kana jina eto yanzu kamar ni na zo ku kuna wantare na waɗannan motoci da suke zo muku na turist a mu ba mu wantare na'am ma muna zuwa wajen wantare eh, ku sau kaya abin da ke sa muna zuwa wajen wantare kaga in akwai kamar motocin da za a wantare ko na gwamnati haka ko na ONG ko na wajen wani ambasad mm. ko wani ifiye yana wancan da ci da ya kama ka gani komisar prizor sai ya yi komunike mako daya ko mako biyu kamin lokacin wantaran ya ce akwai ci haka haka haka a wuri ka za a yi wantare wanda duk ce so yana da izini ya je ya gani kayakin kamin lokacin ya kai na'am in motoci ne sai mu je mu ga yadda e, e motocin suke kowa ya sa cikin zuciyar irin motar da zai na zai saye lokacin wantaren. Na'am. Da aka da muka je wajen wantaren wantaren kuma yanda metri ya gai ne komitar trezor ne da koi, ba isiye ne ba. Mhm. Don mutane effectivement mutane ba su gane ba komitar trezor din da isiye. Mhm. Na'am. Inda yake kawo wani bi tsakanin mutane da isiye da komitar trezor. Mhm. Amma komitar trezor din yana yawa ya yi shi kabinet din isiye shi ke da ne wanda ne zai je ya yi tiriyar na abin da na sai da kayan ci. Mhm. Kaga in mm. mun je wajen sayen kayan cin kuma lo farlo ne mutumin abin nan ya zabi wanda yake so ya siya. Mm. Yanda zu na ji wani ya gai eh, harakan duwan mm. harakan duwan shi dai abu ne eh, na kansu da kansu. Na'am. In sun kama kaya kaga akwai lokaci da suke ba mutumin ya je wajen kayan ci. Ya daidaita. Ya kudin duwan kuma ya biya amma man mhm. ya yi ne ya fi da kayan amma in lokacin ya kai bai sai ba bai sai wajen kayan su suka ce suna da izini su sai da kayan wato suke da wuka suke da nama mai abu sarki kenan yanda yanzu wannan ya ce moto a jika arba'in mhm. moton ya fi jika arba'in mm. an kama moton don bai biya duwan ba Mhm. kudin duwan jika ashirin da biyar ne mhm. kun gani mm. kenan duwan abin da yake ya kama moton ya kamata ya sai da moton yadda ya kamata kudin moton don ya samu kudin duwan din da aman din wanda ya cinji normal ma yadda metri ya gai ne ga dokan shari'a wanda ya cinji na mai moto ne mm. duwan ba shi ne ya sai moton don hakin shi ne ya kama moton mutane mhm. ku duba ku gani in moton nan ko tan mil yake ce an kama shi don jika ashirin da biyar a saida shi jika arba'in. Wannan eh. wantarin in an yi shi yadda ya kamata yadda doka ya gai mhm. metr na ji na in ka je sayan mota mota na ONG ne an san or tax yake wani mota na administration ne or tax yake a ji ko. Mhm. Bisa abin nan bisa takardar da za a aika a ce rana kaza akwai abin nan ana ce akwai wani percentage ko 12% ne ko 13% ne da kake biya bisa sayan motan kuma mm. in motan bai da duwan baka da izini da dauki kayan ka biya kudin duwan ba dan kudin duwan da ka biya shi din komisar freezer shi ke yi proces verbal sai ya ce ga motan da ka saye haka ne ka sayan shi kenan a bisa proces verbal din na komisar eh, freezer shi ne za a dauka ma hakkin duwan na mm. motan ba hakkin motan ba yanda ya kamata ka biya duwan kai ne ka saye shi a hiri ba. Sai su je Alhaji ce Hamadu Tondo Guba ku tsaka layi kayan yanzu wajen metra. Metra eh, a dunkule wani bangarori ne suke halarta cikin harkokin da suka shafi wataran kayaki. To a bisa bisa ka'ida hmm. in za a wantare ya kamata mutanen empo masu. Na'am wato masu karba haraji. Masu karba haraji ya kamata su. Mhm. Tun da in muka yi wannan wantare ya kamata shi muke cewa in muka kare a yi an rejistire. Hmm. Don 'yan haraji ya kamata su je. Don me? Mhm. Don kana iya ka zo ka sai da ka ka sai da mota miliyan hudu mm. amma bisa pv ka sa miliyan uku na'am to ka gani nan wurin ba a yi ba kenan mm. don kudin haraji kenan kudin kasa nan an rage su a gani ko to don haka nan muna gayyatar su amma ba su zuwa kullum na'am iyo me yasa a to mun muka sai da musu <laughs> tunda in da yushe za ya wantare eh. komisar fisa za wantare Ɗan mm-hmm. empo ya kamata su zo mm. bayan ɗan empo wato bayan yan empo ba shi kenan sai mutane wanda za su sayi wakilan su da AMPO. Ya na'am. In wantare na harkar shari'a. Mhm. Ko wantare kuma wancan na police police ferme. Mm. Ko wantare kuma wanda ba police ferme bane sai an zo shi ma ka zo kamar na shari'a amma ba na shari'a bane. Na'am. Tun wannan ba kama ne mutum ne ya so sai ce ce kayan sun tsoho suna so saki sabi suna so sai zo a ce to a je komisar ka zo ka sai da mu. Na'am. To haka ne muke. To metar. Yanda kuma mhm. ya ce din kuma duk eh. motar da ba ta da duwan ko cikin communique zamu ce a ko motocin da ba su da duwan. Mhm. Don ko ka sai su baka da 'yancin ka ɗauke su sai ka je in maka matukar takarda kana ka je ka duwan in ka biya kana mu zo mu ce ka ɗauki motsa in ba haka nan ba ka ɗauka motsa. to ina gana eh, metar ai wannan wata riba ya da sauki kenan an ka duba. to mota da ba ta duwan dan da ba ta da sauki. tana da sauki kwarai dan mota za ka samu bai miliyan in ka zo ka same ta da wurin ko sanki miliyan ko sanki miliyan mm. ina mm. dan kana zo a sau motoci mm-hmm. za ka samu mm-hmm. wasu na ORJ kenan ba su da wahala. na'am to metar yanzu in ni ina so in shiga wantare eh, wace hanya ce zanibi. wantare in mun eh. zamu domin public command ne kowa da incin ya zo ya sayi mm. ba wanda wa duk mai hanya ya kana da eh, ka zo ka zo ka sayi. Mm. to wanda suke wantaran suna da incin su saya su ma. a'a ba ka da yanci ni ba na ci in mata matata ba da ci in sayi dana ba yanci in sayi ba da yanci in sayi da musu. Eh to eh, waɗannan wantare da ake yi a wani lokaci kuma can ba a ƙara mu kayayyakin kuɗi ko ko kawai dai an a ci wantare an ana kare farashin waɗannan kayayyaki ne. in za mu wantare in mun kama kaya ba mu sai mu aika expert kamar mota sai mu samu expert auto ya zo ya samu kuɗin. Mm, wanda zai dai ba da wani kiyasin. Kiyasin ga kuɗin ta. Adadin kuɗin da ga adadin kuɗin wagga mota. To in zamu wannan wantaran daga wannan kuɗin za a tashi. Abinda expert ya ce ga kuɗin wannan mota yake. In ya ce mata kati miliyon in za mu fara sai mu ce miss apri kati miliyon mm. ba a ce sama. In muka samu ko kati miliyon san wani bai kara ba shikenan an sai da. Wancan da ya saya ɗin ya kara shine. In aka kara dala ka kara mil franc aka ce kati miliyon mil franc ko don kati miliyon mil franc muka yi ɗaya biyu uku ba wanda ya ce an sai dama. Sai a sai dama. Sai a sai dama. Wanda ya ce miliyan guda hudu da jika. Jika. To da la. madalla. <laughs> Eh, eh, Malam Abdulaziz eh, Hamza ka sha zuwa wajen. Tare kana iya ka wakilci wani mm. ya je ya diba maka mm. ko ya je ya yi zaman kama. In ka yarda da shi. Na'am. Haraka ce ta yarda. To in mutum sai mutum ya je da kuɗi ko ko da yana iya zuwa da haka ba ko sisi kuma ya yi cinikin kaya. Wurin wani tara ba kuɗi kake kaya ba. Ban gane ba kuɗi kake kaya ba. Wurin wani tara zuwa zaka <laughs> ka yi amma ka san ka karin kuɗin mm. abin da duk za ka yi ciniki ka san ka karin shi in kai in aka baka mu'amala ka je ka kawo ne ka zo ka ɗauka eh ba ka ɗauka sai ka je ka kawo eh, in ka zo aka yi ciniki eh an saida maka in su shikenan yanzu kai ne za ka je ka bi ka'ida mm. inda za ka je ka amshi takarda kaza ka amshi takarda kaza ka amshi takarda kaza duka ka san shi za a mm. gwada maka shi a lokacin nan ne za ka kawo kuɗi eh ba zawa kake kai tsaye ba da kudin ka kana ya zawa kai tsaye da kudin ka ba ba laifi bane ba kana da su a ka amma bahi yawa yanzu ka san zamanin da muke ciki na'am eh, yanzu ba lokacin ka dauki kuɗi ne ba eh. ka je aka ah, ah, maka maka na'am sai ka nema yanzu ka gani ya zaka ka biya su eh, to an ka zo a lokacin wannan wantare na ga wani abu da nake so kai kuma ka gani kana so hmm. shin ya za mu mu gane majuna a ai ka je da matrix an sama wannan abun kuɗi jika kaza to ni ina so kai kana so jayayya ce tsakankanin mu hmm. ni na sa yanda matrix jika 40 to na sa jika 41 hmm. kai ko so daya sai ka ƙara jika 42 kai ma sau ɗaya sau biyu ban bari ya kai inda ina son sha'ai ba zan bari ba a ce an saida maka mm. sai in ƙara mm. ƙara wa ƙara ce ake tai ƙara wa ƙara ce ake tai ha gurin da ma kayan su wuce darajar ma da gare su ta ainihi in kuka yi jayayya kwarai tsakankanin eh haka eh wannan shi kuma yana gyara gurin masu wantare amma eh, ba gyara bai gyara kuma na kai shi eh kowa bai gyara kana ya kasance shi ya hutsa dan da yake in ka kalla cikin eh, eh, wasu gurare na kasashe na waje mm-hmm. kana gana an sayi maka tabulo miliyan 200 da wani abu zane haka mm. abin da bai kai ya kawo ba mm. saboda mi saboda masoyin shi suka yawa kowa yana na ƙara na ƙara na ƙara mm. sai an huce wannan amma shi mm. mai wani tare ai gyara shi take daman neman kuɗi yake mana eh to tunda ka ce neman kuɗi waɗanga da ke zuwa wajen wantare eh, don su amfana ne ko kuma su ma don su saya ne su saida kin gurin harkar business ne eh. wanda yake saya ya saida yana zuwa mai saya ya yi amfani da shi yana zuwa kowa yana zuwa wanda yake da bukatar shi amma akwai wani guri gudanar da metri magana wajen kuɗi wannan wanda aka yi magana tun da farko eh. kamar ana sa kuɗi mhm. a ce wannan abin an mushi miza a firi eh. karan eh kat miliyon oh. gara na shi ko eh farashin mm, farko mm. wanda shi komisar in yake eh. sanyawa mhm. saboda sun tambaye labarin wannan kayan sun tambayi eh, gwanan ciniki wanda ya musu. daraja kayan an yi magana an ce ga daraja kayan nan mhm. da yanzu na ce maka moto jika arba'in jika sattin ana samu amma ai an ga kamar daraja shi ya huce jika arba'in. ina ga ma akwai wasu kungiyoyi saboda akwai wani tare da aka yi wata kungiya ta ONG wannan da suke rihewa suka sa kayan su kasuwa su mm-hmm. da suka sanya kayan su can ma akwai komisar mm. amma su su suka ma kamar yanzu mota za a dauki maka Toyota halar wannan katkat mm. kana ji ko mm. wai darajar mota ga miliyan goma sha uku misali eh. yanzu tana cikin su kasuwa mm-hmm. yanzu kuma kai zaka so ka je a gura ma inda take ka diba ka gani eske tana yin wannan kudin ko nawa kake iya ka saye ta mm-hmm. irin wannan mota na ga wadda aka sama miliyan ishirin da biyar wadda aka sama miliyan eh, eh, goma sha bakwai an sai su miliyan uku. to wannan abu ai an ci riba sosai ga wanda ya saya ko. to ai ya riba ce ko ba riba ba ce ba amma ina ga maka su yadda tsarin su yake suka ce mota Toyota marka kaza da suka sa cikin kasuwa tana da nimaro kaza mm. ga abin da suka siye ta mm-hmm. mota miliyan goma sha uku yanzu tana cikin wantare kai in ka zo sai ka je ka diba ka gane ta wannan mota kai zaka mata kuɗi amma wannan vant ce saidawa ne na me eh wato eh, pliferme envelope ne mm. yanzu sai ka je ka sanya ka rubuta abin da kake so eh. ka sa a ciki in miliyan goma sha uku zaka sa in miliyan uku zaka sa in wani ɗaya zaka sa in wani ya sa tara ya sa sha hmm. biyar sha shida yanzu a can ne za a eh, wato a hidda. a zo gaban komisar sai a zub da hmm. wannan envelope in fuskanta a buɗe kowa a ɗauki envelope mota ta kaza mai lamba kaza eh wanga wane wane wane eh. ya saye ta miliyan biyu hmm. wane wane ya saye ta miliyan da jika ɗari wane wane ya saye ta miliyan da rabi wane wane ya saye ta miliyan uku in aka ƙare sai a yi kilasan su daga firemi zawa dare ne. wato dai in na fahimce ka mai miliyan uku shi ne za a ba da wanda yake sama shi ake ɗauka da na gode abdulaziz eh, hamza bare alhaji kuna ji na eh, to eh, alhaji kaɗan dakata ya ce yana so ya dan ƙara magana tabbai wanga sun tsaya da kuɗi mu in za mu sada na so ina mance da maka mu in za mu sada sai mun precise hmm. payment au comptant ou par chèque certifié hmm. wato a ba da kuɗi kuɗi mararan kai mararan su ko ka kawo mu cheque tabbatacce wanda banki ta tabbata kana da kuɗi na'am ka gane ko hmm. to amma in muka in lokaci yayi ka kamar yadda aka yanzu akwai kai ka sayi miliyan wanda ya tsaya kin nan bai zo ba yanzu kai mm. mun sai da maka mm. kana da lokaci ba ta za ka mun sai in muka baka karan tutar gare in karan tutar baka zo ka kawo kuɗi ba wuni wanda ya zo mm. karan tutar kwana biyu wanda ke bi maka in yana da kuɗin shi za mu sai da maka ka fa inda na gane don ka bi maka ya saye ta farashi ko da ya ta farashi wancan in bai kawo kuɗin ba wancan za mu sai da maka tunda kai baka kawo wato dai mai abu shi dai a ba wanda ke da kuɗi shi za'a eh, ba sai da sai da ma to eh, shi ne ka cewa payement au comptant ou par chèque certificate na'am na'am na'am don shak wanda banki ta tabbata kana da kuɗi mhm. in ba haka ne kuma da dusu fursa a sus to madalla eh. Eh, eh, alhaji kuna jina wai shin ku da kuke sayan waɗannan kaya na wantare kamar motoci haka da sauransu shin akwai wata riba kau cikin al'amarin nan to kamin dai in baka amsa bisa wannan abu ina so fahimtar da mutane irin sai wannan iri biyu ne na'am akwai wannan wantare da ake cewa kuma akwai vance da gray a gray yanzu na ji wani ya ce eh, ga motocin ong mm, wato abdulaziz kenan ne ya yi wannan magana abdulaziz ya ce ana son eh, price din mota ko 3 miliyon ko wani abu nan eh. wannan mota ce na ong da proje ya ba su mhm. proje in proje fitar na aikin shekara daya shekara biyu ne ya da kenan kayakin da aka sa cikin proje sai a da su mhm. kenan a da su suna evaluate biyan gudun motan da ran da za ka shi kasuwa ka gani mhm. amma motocin da ake wantare da kayakin da ake wantare yanzu kamar yadda metri ya gai ne mhm. au abin da shari'a ta amsa da hannun isiye isiye amsa na biyan bashi ko na biyan wani eh, haraji haka eh. shi ake isiye na ba komisar trizor ya sa shi da wantare mm. ko kayakin da aka yi reforme kayakin da aka yi reforme mm-hmm. accidente da su ake sa kasuwa. Na'am. Su din akwai expert da yake evaliyan su. In yayi evaliyan su lokacin yake ce ma computer freezer kaga ga lokin wannan wurin wannan ya kamata haka ne haka ne haka ne haka ne ya zo ga asa su cikin kasuwa. Alhaji Hamad Tondi Guba shin a wannan kasa ta mu ta Niger halarta a zuwa harkokin wantare akwai sauki gare shi. Wallahi eh, to akwai sauki tunda computer freezer su da kansu suna aikin su. Mhm. Wanda duk computer reserve reserve da aka kira aka sa kayan a hannun shi na ce muku sai ya sa ya yi abin nan communique hmm. ya yi communique da radio da tele da ya yi communique da takarda a yi hmm. abin nan a yi a da wato a yi sanarwa dai kamar dai sanarwa a sanar da jama'a kenan ya hmm. sanar da mutane akwai wantare kuma wantare ga kayayyakin da za a yi wantare kayayyakin kuma suna wuri kaza wanda duk yake so yana da izini da lokaci da tailor a tailor ya je ya ga kayayyakin shi don ya san ran ruwan tarin ga irin kayan da zai eh, zai saye kaji ko. Na'am. Kuma eh, da metal ya gai da zu. Eh. Kayakin wani bi an saye su ana samu sauki. Mhm. Wani bi ba a samu sauki. Wani bi su masu kayan suna samu abin da suke gida ga kayan. Mhm. Wani bi kuma ba su samu abin da ta ga ko. Ah. Sun harkar motoci harkar motoci wuya gare. Ah. Kana iya ka ka sayi mota ga wantare. Kuma motar in ka zo in gyara za ka mai sai ka kara kudin gyaran samun ka mai da cin kasuwa kai ma ka sai da mu. Mm, to alhaji tun da ka ɗauko wannan batu waɗannan matsaloli ne kenan ake cin karo da su a lokacin da ake wannan sha'ani na wantaran kaya. masala ba dogon babu wani dogon masala yan masalan kanana ne yan masalan cikin wajen garajin masu kayan ne. to sun gaya ma komitar frizar ga kayan da muke so mu ka samu su cikin kasuwa. Mhm. in akwai wajen su kasan mutane halin mutane akwai waɗansu in sun gane an deja an sa kayan ga hannun komisar preserve mhm. daga baya sai su ce su sunce wannan kayan su sunce wannan abu kai ka tai ka gani yau ka gani motar yadda yake gobe da wancan in ka saye shi sai ka duba ba kamar da ka dashi na fari ka riga ya kuwa ka saye tun da yadda metar ya gayi in kai saye kai an shirye an ce an bar ma an ce an bar ma ka saye metar sai ya yi procès verbal din shi ka saye a leta ka gani a lita sai ka sai ka biya yanda metar ya gai ko ka biya cash a yi maka residin shi ko ko ka ba da eh, check certificate kuma ba su jauka check in ba check certificate da ba sai banka dinka ya yi certificate cikin kont dinka akwai kudin da ka ba metar mm. check din kudin shi zai zai dauka mm. direct e to me sole SJ ya kake ganin wato farashin da ake sawa a wuraren wantare farashin da ake sa ma kayayyaki an ka kwatanta da halin da ƙasa take ciki na fatara da yake da ke addabar al'umma. Sun da suke sa kwamitar eh, prison na sa eh. a farashi ne ba masu takura mutane. Na'am. Mu da kanmu ke takura kanmu. Ashe me yasa ka ce haka? Yanda Metro ya gai akwai masu son kayan su je su saye. Mm-hmm. Akwai wajen su da sun sun tayi kawai za su sai ne don eh, a ce a sa kasa da kunu. Mm. Kamar ni ina so in sayan mota Hizbidillahi Metro ya ce Nijar ya ce akwai abin da naje akwai waɗansu da suke zuwa kasa na ce je san fran sai shi ya ce je san san kuma an bar miki kamun mai waiwai ya ganci mutumin ya gudu ya tafi ina abu. Ah, nan babu babu adalci kuma. Ya abin nan su ma suna kumtar da suna kan matsala irin wannan da yawa da telmaner an kare abin nan ga wanda aka bar ma kayan. Amma kuma ba a ganin wanda suka saya din. To anan gaba ya kuke fatan irin wantan da ake anan gaba ya kasance uh, mafi sauƙi, mafi kyau kuma. abin nan sai abin nan sai in dai akwai wani a yi sekirizin wurin kuma gaskiya in ba mai saye ne ba kara a bar shi abin nan don kowa ya samu sayan daidai aikin shi da abin da ya kamata ka gani. Mm. in an irin waɗannan in an shi kadar gani prison sai ya zamna da kayan shi ga shi nan bai sayan bai saye ba kuma bai san ba wane ne. Mm. tunda lokacin da mutanen suna ce suna kirye ka gani lokacin nan baka ba da sunanka baka ba da coordinate ɗinka kana ana kirye dai ne shi yana ce an abin da ka zaka mm. eh, eh, sai lokacin da aka bar ma kayan lokacin ne ka je wajen gresi ya dauki sunanka da komi da komi da komi ka biya a baka rufe. Mm. eto eh, to alhaji kafin mai sallame ku wani kira gare ku ko wani sako ke gare ku. kiran dai an cika harkan wantarin dai abu ne da yana da sulhu wani bi fa wani bi vraiment yana da sulhu ka gani mm-hmm. ka gani in kuma mutane vraiment suna zuwa wajen wantare ko ko wani ne za su tura su tura mai mutumin mai adili adali haka mm. mai adalci kuma mhm. kuma yadda metri ya gai eh, wancan na gwamnati ballanta wancan na duwan gaskiya a yi shi a bisa doka. Na'am. Eh, to Alhaji Hamadu Tunde Guba mun gode Allah ya saka da alheri. Eh, barin dawo gare ko Metre Iro shin a dunkule na kayayyaki ne eh, suka cancanci a yi wantare da su har da ƙananan kayayyaki haka duk ana yi ba manyan motoci ba ko eh, gidaje haka. Wantare da an ce wantare babu ko ko sha masu a wantare in aka rike muka kama ta sa da haka nace maka wantare kashi uku ne mm. shi ise in wannan abun wani bashi in yi zai kamo kayan shi mm. ba mota ba in iske mota iske ta ya iska salon ya iska firjida ya ɗauki tele hmm. duk ɗauko shi yake yi ya aje su sai lokaci ya yi in mutumin bai biya kuɗi ba sai a sa su wantare sai ya ba komisar firjida sai da su ba sai mota ba duk komi shi kuma wantaren gida shi kuma wannan daban ne shi sai komplike ne wannan hmm, harkar gida akwai sarƙaƙiya akwai da eh. dan haraka an kace za ka za dan bakalan gida in ka zo za a wantaren gida eh. kamar ko banki da ka je ka ba da garanti hmm. gidanka sai an ba da shingina kenan in ka ba da garanti ko to in gidan baya da titir fonsiye dole sai banki ta mai titir fonsiye kana za a sa shi a wanzaran shi hmm. in kuma wani wani ne tsakanin kai da kai da wani ina so in kame gidan wane kana bin shi kuɗi hmm. in gidan baya da titir fonsiye kai da ke bin shi kuɗi sai ka zuba kuɗi duka an yi musu titir fonsiye hmm. kana a zo a sa su wannan kuma wani abu ne daban can daban ne eto eh eh, metar shi kuma abin da yake dan daure mun kai a zo misali an yi wantar mota ta an kama mota ta yanzu an yi wantar ta an da sai in ganta ga wani da ya saya shan ban da incin ta karbe ta karbe ta ala za karbe ta <laughs> an riga na riga an kama ta in aka da ta yanzu kai ana bin ka miliyan uku eh. na je na da motar ka miliyan biyar in aka yi da kuɗi da kuɗi dole za a mai da muka sauran kuɗi muna hmm. ai ba rike su ake ba mu ma kuɗin ka to anya ka wannan eh, su waɗanda ake karbe ma waɗannan ka sun san da wannan dama in za a yi eh. in za mu wantare sai mun shaida maka mu ce maka rana kaza muna yin wantare motar kada aka karbe ko kada izinin ka zo ko ka tura wani wakilin ka zo hmm. dan gaban ka gaji ko ano aka sai da eh to in shi yana eh kuma yana eh dawa ya sayi mota ta cikin wata eh, to in shi na <laughs> eh sai da wa saye ya biya mana na'am ai ba ai ba matsala ko ya biya in ya biya yanzu da kudin ishe da kudin da komai sai a bashi motar shi mana na'am in muka ga wannan wanta da irin wannan zan ba kadan zan ba in muka yi so daya so biyu so uku ba mu samu mai san mota ba mhm. a gane ko mhm. abin da doka ta mu sai muka takarda mu ce muka wane kaga mun yi ba mu samu mai ba amma ga kwatancin da kuɗi express ya mai an kana ɗaukan motar nan ga wannan kuɗi hmm. sai ka zo ka ɗauka hmm. shikenan zan ci ƙari in kai za ka cika mai ka cika mai amma sai mu yi ko su uku in ne ban ta'u zance yau ban samu sati wancan na sake ne sati dai kuma su uku da itko hmm. ban samu na zacen kayan nan ba kai mai kayan sai maka takarda an ce wane ga abin da expire ya ce bisa kuɗin motar nan ka yarda ka ɗauka bisa wannan abin kai ba ban bashi in ka ce ka yarda shikenan sai a baka mota yan takardu in baka mota ni kuma ka bani kuɗi na abin da haƙƙi na shikenan kilomita ka ka mota ta to metar an ka duba harkar wannan wantare da ake a wannan ƙasa tamu shin an ka kwatanta da wantaren da ake yi a ƙasashen waje shin waɗanne matsaloli kuke ganin ake ku kuke fuskanta musamman idan an ka zo sai da kayayyakin jama'a da aka karbe mu mata matsalar mu guda ɗaya biyu dan wasu suna zuwa da kamar tondage wasu suna zuwa su sa kuɗi sa kuɗi an ce an bar maka amma da an kare mana mun ba mutum ya ce dan ko suna zuwa ne su ɓata tsankanin su da harkar su ce wannan eh. ba mu sani ba komai da nace na eh, shaida ba in wancan mm. wanda ya ce 4 miliyan set mm. akwai wanda ya ce 4 miliyan senk. in wancan ba mu gane shi ba wanda ya ce 4 miliyan senk shi zamu kenan wato eh, hanya guda ce wanda ya shi kuma wannan un babu kuma akwai na uku shi zamu mm, shaida ba na'am Eh, lalle akwai sauki metr <laughs> bari dawo gare ka abdullah aziz hamza shin ka lura da yadda ake wantare a wannan kasa ta ta nijar idan ka kwatanta da yadda ake yin a kasashen turai ya kake kallon namu wantare to namu wantare da na kasashen waje ai ba su da wani bambanci ashe ni eh, bambanci na daga mutane ne mm. akwai wasu al'adun sun san wannan al'adun na wantare mm-hmm. wasu bisu san wannan al'adun ba mm. wasu sun san harka wantare wasu bisu san harka mm. wantare ba wasu sun san daraja wantare wasu bisu san daraja wantare ba bambancin kenan kuma wasu suna da hali da wasu basu da hali akwai na waje da kake faɗi wannan akwai wasu da suke tsaya gurin wantaren kayan wantaren da ake yi na wasu kaya masu balar na da ko mm-hmm. daraja tarihi mm-hmm. ko daraja wani abu haka mai muhimmanci suna taya musamman ne su samu wani abu da kuɗi da yawa za su same shi wanda inda ma lokacin da aka yi abin bai ma kai ko rabin kuɗin da su suke isa shi ba yanzu um, ka gani wannan duka muhimman eh, al'adu ne mm. su sun gane ko menene suke nihi da wannan abubuwa mm. mu kuma nan gurin eh, ba mu bane ba irin wannan ana yin wantare tun da tun fil azal ma an san wantare amma wantare da ake dama kamar na ceton kai ne mm. eh, ana taimaka ma juna ne shi ma ah. kama mini hannu biyu ne da ake ta <laughs> su wanke juna tunda muna kasar wato musulunci da kuma musulunci ne hirin jaye a wannan kasa an ka diba yadda lamarin wantar rike shin babu wata eh, a addinanci haka wannan mama ala tun da ka kawo zancen addini yau ina zamanin ke sai ina malamai mai amma ni eh. a yanda na wani eh, fa'immanci ka mm-hmm. bada mm-hmm. na haɗa maka doka ce aka takura mm. kuma ake so a maido doka mm. a maido man doka incinta kamar fanni na wajen gwamnati kuma a mamta kai da ka taka doka mm. hallo a gwada ma hukuncin da ya kamata a maka biskan doka wato gwamnati shi kana tunkahu da doka mutane ba su bi doka ba an kama kayansu kuma doka za ta ba gwamnati damar yawa kuma ai na hada maka na ce maka kamun a kai ga wannan gurin eh. sai an baka wa'adi mm. a ce maka to ga abin da sa aka kama maka amma ka je ka kana da sati ka kana da lokaci kaza mm. ka nemo ka zo ka yi ka'ida eh, amma tara kaza eh, tunda wannan tambaya ta zo bari in dawo wajen metr metr a kwanan nan wato wata sanarwa ta ofishin 'yan sanda ta yi wata sanarwa da ta ce za ta wantar motunan da aka kama amma ta ba da wa'adin sati biyu ga masu waɗannan motuna su je su gyara takardu su karɓi waɗannan motuna nasu in ba haka ba da lokaci ya kai za a yi wantaran su shin wannan wa'adi na sati biyu bai kaɗan ba ga mutane da suke fama da talauci wannan ƙasa ta metar. kamar da na ce maka da fara na ce maka ga kayan gwamnati mm. da duwan da wanga hidi kaga mu ba a samu shi kuma ko ya kamata a samu ya kamata a samu don wannan bisa wannan ba abin da zan ce maka hmm. haraka gwamnati ce ita ke yi ta amma wanda kace bar addinin musulunci na'am kana bin mutum kudi amma shi da duke yi gashi nawa ya ki hmm. biyan ka to miki haka nan ya gwada muku shi ya ita ne ko ko mene ne na'am to shari'a dole ko shari'a ta kama dole a an shi hmm. wasu sai a musu wasu in ba wannan ka musu ba sai su kamar a musu wulakanci wulakanci ba wulakanci bane na'am yanzu kaga kamar da uwa al'ada ta shigo da yushe in ya zo ya kama kaya da ya zo ya kama sullo shi yake ɗauka ne yake ɗauka su amma yanzu uwa da ta ce in aka da kama motarka na baka wata guda ka saida ka biya ni na baka wata guda ka saida ka biya ni mm. in wata guda baka zo ka wani ba sai in zo in koma muna cewa mu zo wani da muke ce ma bebe da verification in laifa ma sai in zo in koma in wata guda baka zo ka kawo mana kuɗi na ba sai in je in je motar nan da na kama tana nan inda take in tana nan in ɗauko ta sa'an in na ɗauko ta za na sa lokaci wanda za na sawa na yawantar mota na'am haka yace kaji abu da ake na'am eh to tara harkar wantare a wannan kasa ta mu ya kuke ganin za a zamanantar da wannan a harka ta wantare tunda malam Abdulaziz Hamza ya ce tun fil azalma ana wantare wantare mu wanga wantare mu nace muka wanka shi uku ne namu ne muke hmm. na harkar shari'a Na kana da kayanka kana so ka saida ba gwamnati ba wani wani wani service yana so saida hmm. Hmm. kayan sun tsufa yana so saida ha ah? to wannan ai bangawo ila su cikin wannan ba mm. illawar zaka ce kuma wacce ba illa bace abin shari'a ne wannan mm. abin shari'a ne mm. ina bin ka ka ki biya na ka ki biya na an je shari'a kana da kaddarori na kama na sai da kuɗi in suka kai abin da kuɗi mutumin zani hiddawa mai da man kuɗin ka sauran eh, ya kake ganin wani kira kake ma magabata tunda wasu suna son a keɓe wurare na musamman wanda da an je wannan wuri an san wuri ne wanda za a yi wanta ba maimakon ba in wani kamfani yana son yi wantaran kayan shi a nan kamfanin shi ne za yi haka yana da sauki koko dai idan kamar yadda kasashen waje ake yi akwai wurare babu ma na yin wantare na musamman. Eh, Din da ake wantare ba da wuri inda za a ce gashi tabbata shi wantare ake yi. Mm. Mai kayan shi mu yushe komisar prison mm. in mu za mu wantare sai mun kawo ka mu wurin mu da muke zuwa muna yin wantare mm. inda muna inda muke inda muke aje kayan mu. Mm-hmm. In kuma na wani ORG ne ko wani service nan cikin wurin ne za a zuwa ba wuri inda za a ce gashi inda wurin wantar da babu. kasar duniya ba haka ne ake haka a takaice kaji abin da za ce baki na'am eh. Eh to ina ganin tunda mun kusa zuwa ƙarshen wannan muhara tamu wadda ta shahe wantare eh, wani sako gare ku ko kuma wani kira gare ku tunda ku da ke kula da wannan aiki na wantare da ake abokan cinikai ku 'yan kasuwa ne da kuma al'ummar da ke bukata kayayyaki to wallahi na gode da ka bani wannan abin da muke so kokon da muke yi gwamnati da take wantare da ka shine muke kuwa A ko kuma su ambasada da ambasada suke yi ba su ba ka'ida shi ne muke kira gare su a ko bisa hanya aiki na komisar kowa a bashi aikin shi haza mhm. wa to mun gode eh, malam abdulaziz eh, hamza eh, nan gaba mi kake fata idan kana bukatar sayan kaya wajen wantare to shi fata na ni kuma an tanke consumer abu guda ne ya zama na in za a yi wantare dai kara fahimtar da mutane mhm. a kara gangami a kara bude hanyoyi na gangami mm. na jama'a su san ana yi wuri kaza lokaci kaza kaza in so kowa ya kai kanshi ya wantare ne. Eto eh, kaji um, Alhaji Hamma eh, Tondi eh, Guba ya ce wani lokacin ka kafin aiwantaran mutane masu ruwa da tsaki sun zazzabe na kwaran sai su zuwa aza. Ba zazzabewa ne suke ba ba zazzabewa ba suke ba. Alhaji Tondi abin da ya ce in za a yi wantaran mm. gai ake ana wantare guri kaza mm-hmm. kaya iri kaza mm-hmm. kowa ya je ya diba ya gani mm-hmm. ya zo ya gani kayan da ke da kwai. Shi matsala ce matsalar da ya gama a wannan gurin kana iya kowa yanzu ka ga mota a tsaye daren lahiyar talau ka gane ta ka sa ta a ranka ta burge ka sai ka ce wani mota haina sai ta tunda ka diba duk ka ga yadda take shikenan kai yanzu an ba da rana aka ce kamar jibi za a yi wantare yau zaka tai gurin da ake wantare an hadi an yaba ko ina an ce guri kaza ana wantare duk mai so ya je ya iske ga kayan suna na an baza su mhm. ka ga kayan da kake so mhm. to yace in ka zo ka kare son wannan mota sai ka ta sai ka rubuta a ranka mhm. sai jibi da ake wantara in ka zo gurin wantara sai ka tarra wannan motar ba kamar ba ita ce ba a ita ce me zaka tarra kamar ba ita bace saboda me saboda mutanen ma'aikatan gurin ko mutanen gurin sun ciccire wasu kayayyaki da yawa daga cikin ta sun sake mata kamar kenan ko da ka saye ta miliyan biyu a wannan lokacin ba ta kaiwa miliyan biyu tunda an ciccire ta wannan matsala ce ya huddo maka kwa eh kuma wannan matsala ce yace su masu jami'ancin abin kamar su komisar din mm. su ya kamata a yi sikirize yace a sa sikirite mm. lalle gaskiya ne ya kamata in aka sa kayan nan aka ce na wantara ne mutane har suka fara zawa suna gani to daga wakin wannan rolo lokacin nan wani bai da incin da zai je gurin na ya taba su mm. ko na ma'aikata ko na ina ne sai a bari sai lokacin da aka yi wannan wantaran aka kare kuma wanda ya saya ya tabbatar da hallo yadda ya saye abin shi haka na yake zo ya huda da wannan ake ta. an laba ma imida wai kakka yi mm. suke kamar da ka tambaye da kuɗi in maka da kuɗi ka bari abin ya kwana biyu su ba ɗaukan matakai suke bana a kare wasu gurin ma'aikatan in sun san sai da wani mota sai su wasu karahuna <laughs> kuma asarar ka ce saboda kai baka zo ka ɗauke shi a cikin lokaci shi da nake cewa san garanti eh. dan in muka saida maka in ka zo ban ta ozan shi in ka zo wato in baka dauka ba ka kwanci ciki in ka sai shi haka nan eh. yanda ka sai shi haka ba wani garin ba mu ce maka wannan motar tana yi ko ba ta yi ba ka zo ka ce a me komisar fi zo ga motar ba ta yi al development immediate payment on eh, san garin to madalla nan za mu dasa aya a cikin wannan muhawara ta yau wadda ta mai da hankali kan batun wataran kayayyaki a wannan kasa ta mu ta Nijar malaman da muka gaito a nan ɗakin magana mun gaito mai sanatar iro alhaji umaru komisar prizar jami'i kenan mai tafiyar da eh, harkokin sha'anin wantare kuma mun gaito abdulaziz hamza anan ɗakin magana da shi ma yake shawa ta zuwa wajen wantare a kan layi mun kasance da alhaji hamadu tondi guba sakataren kungiyar nan ta eh, sandika ɗin da ke sau motocin turist abinda za mu riƙewa dai a cikin wannan sha'ani na wantare shine dai wantare dare idan ana yin shi shine na kawo sauki ga jama'a domin su sai kaya a farashi mai rahusa amma kuma duk da haka jami'an da ke tar da wannan wantare sun bayyana fatan su na gana an daidaita wasu lamurra irin wannan kasuwanci na wantare ya je daidai yadda ya kamata a madadin wato sai ne da ya taimaka mana a fuskar injin ni ma ma'ada nake ce da ku a huta lafiya sai wani jikon.